wannan hadithi na wa'il ibn hujur a shine hadithin da ya zo karara ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗora hannunsa na dama akan hagun lokacin da zai yi sallah wato wad'u kenan Wad'u yumna alal yusra ko qabdu ko wad'u an ce alqabdu shine ɗora hannun akan hannu a abin nan an ce alwad'u ɗora hannu akan hannu alƙabdu kuma kamawa wato kama a tsakiya tsakanin tafin hannu da kuma siringali wato tsinciyar hannu in ji mutanen bauchi ko al'imam ibn hajar allah ya ji kansa da rahama ya kawo wannan hadithi ya ce akhrajahu ibn huzaima wa sahahahu ibn khuzaima ne ya fitar da wani hadithin kuma inganta shi iya abin da ya faɗa kenan bai kara komai akan wannan hadithin ba kuma bai sake kawo wani hadithin a babin ba iya hadithin da ya kawo kenan saboda malamai suka ce wannan hadithi shine hadithin da ya fi a ƙarara kuma ya fi inganci zaka ce a cikin hadisan da suka zo akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hannunsa na dama akan nagun lokacin da zai sallah shi wannan hadisin asalinsa al'imam muslim ya fitar da shi shi ma daga wa'il ibn hujjar ɗin amma da yake hadisin ya ɗauki wasu matsaloli ba wannan kaɗai ne ba sannan kuma shi hadisin da ya zo cikin ibn khuzaima an faɗa ƙarar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hannun dama akan hagun sai kuma aka ce ala sadrihi akan kirji shi kuma hadithin a cikin sai muslim bai faɗi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ya ɗora hannun ba ya ce sun mawada a yadda hulyumna alal yusra kawai ya ɗora hannun dama akan na hagun to a ina ya ajiye su hadithin bai faɗa ba la'alla wannan shine sirrin da ya sa al-imam ibnu hajar sai kauce wacce riwaya ta sayi muslim tunda ita a sahu wa akwa ta fi inganci ta fi ƙarfi wajen kafa dalili amma sai kauce masa bai kawo shi bai kawo hadithin ibnu kuzaima saboda shine ya ce ala sadrihi akan kirja ka akan kirji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dora hmm.